dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau mun samu zantawa ne da 'yan mata daban-daban domin jin ra'ayoyinsu akan tambaya kamar haka. waɗanne dalilai ne ke sa wasu samari auren mace fiye da guda idan sun ga wannan yayi wannan ya abu shi ma yana kokarin ya ce yayi yana da mata fiye da ɗaya ai baka san wani abu ko me za ka yi shi a rayuwa in dai yana da in yana son karan auren dole su ya ƙara eh gaskiya tun da dama can farko ba ta gaya mishi ta wace ce ba ta yi kokari ta goye mishi kanta tun farko bai san wace ce ba ya aure ta ne a matsayin mai zafta irin kwalliya ka ga ta mishi kafin ta aure shi. Ku biya mu domin jin yadda hirar ta kasance. Hello da wani ke magana? Kana magana da Munira Sulagarko. Waɗanne dalilai ke sa samari matasa musamman san auren fiye da mace guda? abin da zai zan ce gaskiya akan wannan maganar shine yawanci za ka ga wasu ba sa iya jurewa auren mace ɗaya wasu sha'awar ta fi ƙarfin mace ɗaya to dole sai sun haɗa fiye da ɗaya wasu kuma kawai suna yi ne saboda burgewa ko gasa zan ce ma'ana competition idan sun ga wannan yayi wannan ya abokin shi ma yana ƙoƙarin ya ce yayi yana da mata fiye da ɗaya to amma baki ganin kamar cewar idan ko kuma ya danganta daga irin halayyar matar tashi ne ko kuma abokiyar zaman tashi ne ke samun lokacin ya ga cewa gara ma ya nemi wata gaskiya ne da wannan ma da wannan ma ɗari bisa ɗari mata suna ba da wannan gudunmawar saboda wata mace za ka ga ya zama dole sai an karo mace abokiyar zama ake samun daidaituwa a tsakani to ganin cewar matasan yawanci sukan nuna cewa ba za su ma ƙara wata mace ba a lokacin da suke nema suke neman eh. ta farkon sai nan daga baya kuma sai su zo su canza tunani ba ki ganin cewar misali su matan ya kamata su yi wani abu akan haka sai eh, tunda misali lokacin yawanci zaki ji ai har wasu alƙawari ma suke musu cewa a ai ke kaɗai ke kaza kaza sauransu akwai wannan to eh. dama ni ina ganin duk macen da ta yarda da wannan ma gaskiya ni ita na ɗaukawa wuya saboda ba namijin da zai zo ya ce min ke kaɗai na san aura ke kaɗai zan zauna babu abokiyar zama ko kuma ba zan ƙaro miki wata ba gaskiya ba zan taɓa yarda da wannan maganar ba saboda in ba a aure ki ma ba za a aure ki ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya ya halatta musu auren mace hudu ne ba ke kadai ba kuma ke ma kina da kanni sannan kina da 'ya'ya dole a cikin 'ya'yanki akwai wacce za ta aure mai mata ko kuma a cikin kanninki akwai wacce za ta aure mai mata ke ba kya so sannan ke za ki aura mishi wata to idan irin haka ta faru da misali iki irin wannan ya faru ke ya zaki gaskiya ni san yi haƙuri ne kuma yin wallafa wa ubangiji na san da abin da ya faru watakila ma zuwan ta alkhairi ne a tare da ni idan har na zauna na tare ta da kyakkyawan manufa sai ta zame min alkhairi idan ka tare ta da mummunan manufa ita ma sai ta zo maka da mummunan manufa amma ni shawarar da zan ba wa mata a nan da abin da ya zo musu irin wannan su addu'a su wallafa ubangiji cewa kaddara ce kuma irin wannan da abin da Allah ya halatta shi ya halatta shi ne a bisa abu mai kyau ba wai mara kyau ba ta haka mata mu rage wannan kishin sannan kuma mu rage yadda da maganar mazaje cewa ke kaɗai za a zauna da ke. Wa alaikum salam da wani ke magana? na Hadiza Muhammad Sani. A ganin ki waɗanne dalilai ke sa samari son auren fiye da mace guda? A gani na dai abubuwa ne kamar yanzu wani irin da mata a gida ba ta mishi abubuwan da yake so zai yi tunanin ba zai ƙara aure kamar yadda samarin ke yin alkawali wani lokacin kayan auren su nuna cewa ai ba za su iya ba za su karu wata ba tunda ita kaɗai ke sannan daga baya su zo su su canza tunani ba ki ganin ita in ke ce haka ya faru da ke me za ki me za ki. gaskiya ba zan ji daɗi ba saboda ya riga ya ta amana ta na yi tunanin zan zauna ni da shi kuma ya zai kama da wata amma kamar yadda kika ce da farko idan misali a wasu abubuwan ne ba ki yi wanda yake ganin shi kuma bari ya nemo wata wadda za ta yi mai irin waɗannan abubuwan to in ke ce haka ta faru ke ya zaki kenan ai ba ka san wani abu ba ko me za ka yi mishi a rayuwa in dai yana da in yana son karan auren dole su ya kara eh ina da wasu times din shi maybe su convince din shi su yi mishi ai kaza kaza wata matan kaza wannan matan kaza maybe kuma abu ne biyu da yasa yawancin maza ki aure ki ƙara aure kamar yanzu zan iya cewa zan yi tafiya a gami da wata za ta dinga jaka ne especially ma in suna da iyalai a gida kaga ba wa'inda zai kula da harkokin karatunsu da wasu abubuwa na rayuwa dole su ci ji a aure saboda wancan ɗin ka kula mishi da kudin shi da kuma 'ya'yan shi amma kamar yadda wasu matasa kuma su suke nuna nasa ra'ayin cewar wani lokacin akwai irin halitta ma misali kana tare da wannan mace kana tare da kullum kullum sai ka ji ka gaji da ita sai ka fara hangen wata saboda akwai matasan da suka ce haka su kuma ba su iya dadewa su jure irin da mace guda ya ana samun irin wannan matsala saboda a lokacin da ka yarinya za ka ga a lokacin da ita za ka iya zuwa gidansu ka iya bada a maka gefe ka ji daɗi kuma in ka zo gida sai a samu akasin haka to wannan abin yana ja za ka gama tafiya sai saka irin tana gari tana gari amma in ka zo ka aure ta ka ajiye a gida daga baya ka zo gaba ɗaya komai ya sauya. eh wato wato harkar tsafta harkar tsafta da harkar eh. kwalliya da ake da adina. da kuma rikon addini da kuma biyayya ma shi ne ya fi kuma kaga in ba ta mishi a waje tana son ta yi auren za ta yi mishi duk abin da yake ku. amma ana yin auren sai an samu da ana samun matsala da irin wani to wace shahara zaki ba samari misali don shawo kan irin wannan lamari sojoji dai shawara da suke daɗa na da uwarsu idan za ka yi aure kana son ka zauna da mace a rayuwarka to ka zauna da ita saboda Allah kar ka ce za ka dubi kyanta ko kuma za ka duba yanayin gidansu ko za ka duba abubuwa makamancin haka kawai in za ka zauna da ita ka so ta saboda Allah su kuma mata fa su kuma mata in za su yi aure ta a ransu za su je su ibada ne ba za su je ba wai za su je su samu da irin cikin arziki haka za ka ga wasu mazan wanda za su dinga masa ayya tana cewa za su yi musu lafiya a tangan kuma a zo a gaba ba haka saboda haka duk abin da za su ci masu ji tsoron Allah ka ringa yi saboda Allah sai ka ga an samu zaman lafiya a tsakanin an guda. Hello da wani ke magana? Yana Fatima Musa Ogoto. A ganin ki waɗanne dalilai ke sa samari san auren fiye da mace guda? Eh to gaskiya akwai dalilai da yawa. to kamar hmm. matan ne suke sanyawa maza suna kara aure to kamar ya ke nan wasu mazan kuma ina nufin kamar bacin abin da yake so irin kamar sai it's not satisfying um, his need ta gane wasu kuma mazan dama suna da ra'ayin da suke so su kara aure ne to amma ba ki ganin kamar cewar yawanci za ki ga kamar lokacin da ake neman juna ki ga ta tana wanka tana kulliya ki bayan an auren kuzi ta koma ko abinci bata iya ba sannan za eh gina wannan na esa yasa eh gaskiya tun da dama tun farko ba ta gaya mishi ta wace ce ba ta yi kokari ta goyi mishi kanta ta farko bai san wace ce ba ya aure ta ne a matsayin mai tsafta irin kwalliya ka ga ta ke mishi kafin ta aure shi saboda lokacin tana kokari ta ga ita kadai yake so ya aure shi tana so ta kama zuciyar ta ga ita kadai yake kallo to tana yin gurin wannan damar ne da zarar ya aure ta zaga kuma ta fara abin da ba haka ba tun tana ganin zai already tana cikin gidansa sai kuma true color ta fara fitowa bisa ga yadda samarin su kuma suke misali wani lokacin sai alƙawarin cewar ai ita kaɗai ce suna ita kaɗai ce ba su haɗa kan wata kuma ba su aron wace ba ko wani abu sai daga baya kuma su canza alƙawari ba ki ganin cewa kuma akwai rashin cika alƙawari na wurin ko kuma wani abu makamancin haka. Eh, gaskiya wasu rashin cika alƙawari ne wasu kuma suna da hakan ne sun gaya maka har da Allah abin da suka ne abin da suka faɗi haka ne to amma wani ne ne zai sa sanya zai sanya su ƙara auren ba wai don dama suna da niyya ba sai yanayin da yake sa mutum ya kara aure wato inda suka samu kansu kenan akwai wanda kawai zai gaya maka ne don yaudare ke ce ba zai kara aure ba menene kawai da ya lallaba ta haka sai ya aure ki tukunna daga baya kuma sai zai canza rayuwa ba ki ganin misali kamar rashin cika alƙawarin kuma shi ma wani wata matsala ce eh gaskiya a cikin kaso ɗari na cikin masu faɗin cewa ba za su ƙara aure ba lokacin da suke shirya da yarinya kafin su aure ta a cikin kashi ɗari saba'in daga cikin su ba sun faɗa sun faɗa ka ne kawai don su yarda da su yarda da ta amince da su su aure ta kaso talatin ne kawai suka yarda da suka gaya mata cikin zuciyarsu to mu kuma bangaren addini ba abin ne ba daɗin zama gaskiya idan aka haɗu mutane hudu nan ba daɗin zama ko kaɗan ki in ke ce ya zaki kenan eh to gaskiya idan ni ke to ba za ki duba ba ki ga irin halayen da yake bukata ki gyara ki ga kila ki za ki za ki shawo kan lamarin idan misali zan tambaye ka idan ni nake maka abin da ba ka so ka gane mm. zan yi kokarin ga na gyara idan ina nufin ma gaba ɗaya da matsalar da gare ni zan yi kokarin ga na gyara amma idan dama ra'ayinka ne haka kai dama can haka kake kai ra'ayinka zama ke da mata ɗaya ai zan maka fatan alkhairi idan yi abinda ba a rasa ba na hatsaniya idan kuma misali abinda da na ne kuma babu yadda za a yi dole dai ka kara auren shi ma sai in yadda babu yadda zan yi in har ina son ka zo zan yadda ka kara auren. kai ka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kenan sai kuma Allah kuma nan gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu zama da waɗanda kwaje su ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin jiyoyi nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirin mu na gaba